أعوذ بالله السميع العليم <clears throat> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم منا سورة هود تفسيرنا imam buhari wanda yake doku mangan mafi yawa tafsir ibn abbas da tafsir abu ubaida mafi yawa manganan abu ubaida da mujahid da ibn abbas mafi yawa shi ke kawowa tafsir na magabata yau zan tashi ke cewa <clears throat> ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu minhum ala حين يستفشون ثيابهم يعلم ما يسرون ما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ناقن جامعي وانا أما دو داكا دكتان أفارة ألا تورارا حرفين تنبيه ألا إنهم أكيكا سودن يثنون صدورهم سنا boye wani abu a zuciyarsu ko shakku ko wani abu mai nauyi liyastaghfu minhu don suna Allah suna so kar a gano abin da yake zuciyarsu suna boye abin da yake zuciyarsu Allah hina yastabshuna farka farkaka lokacin da suke doko lugunansu suna rufe kaunansu ko jikinsu ya alam ma yusirruna ma yulinun amma wanda suke boye masa wannan ya alam ya sani ya alam anan fa'il ya koma Allah duk wanda suke boye masu yastamishuna mudari ne daga abin nan afal hamsa thiyabahum maf'ul bihi ne ya ya'lamu Allah ina sane ina sane ma yusruna abin da suke boyewa wa ma yu'linun da abin da suke yi shafai saboda mai ina sani innahu saboda shi ubangiji hakika alimu mai yawan sani ne ba alama ba alimu mai yawan sani ne bi zati sudu abin da yake zukatan bayin bayinsa shi sai zo Allah wajen fa'id sifat mushabaha ba abin da yake boye ma Allah komai kaka sai yake cewa hadathana Hassan ibn Muhammad ibn Sabbahi hadathana Hajjaj قال قال ابن جريج muhammad محمد بن عباد ابن جعفر sami سمع ابن عباس يجي ابن عباس هنا كانت وانا قراءة Allah innahum yasnawni suduruhum bai mun kwace yasnuna suduruhum ya ce su suna boye ko suna shakka abin da yake zuciyarsu kala shi na ce sa'atu an ha shi na tambaye me ma'ana wannan fakala unasun ya ce mutane ne wadanda ba munafike ba ne kagin can tafsira ana je ya ma'ana munafike ne suke shakka shi Allah amma ibn Abbas ke cewa a'a unasun kanu yastahayun yace mutane ne suke jin kunya an ya takhallau su jejeji su tube su yi bayan gida sai faddu ila sama suna ji yadda za su hada ido da sama a gan al'auransu wa kuma wa an jami'u nisa'ahum ko kuma mutane suke tsoro yayin da za su tube su da iyalinsu suna gan cewa sai rashin kunya sama ana kallon su sai fudu ila sama alhalin al'auran su za a su mutane sama ko suna sama fa nazala zalika fihim shine Allah ya sauka da wannan cewa da abin da yake abin da yake boye zukatan ku don kuna jin a ubangijin ku Allah yana sanin komai wannan ba laifi ba ne in ji tafsir na Ibn Abbas ne wannan in an gane akwai bambanci ce na ayoyi waɗannan ya zo ne masu kunya waɗannan kuma suna boye ne suna shakka kan aya duk wannan tafsiri ne wanda manyan malamai suka yi shi yace hadathani ibrahim ibn musa akhbarani hisham an ibn jurayj wa akhbarani muhammad ibn abbad ibn ja'far anna ibn abbas ibn abbas qara'a ala innahum tasnauni kagin tasnauni yace bai ce yasnauni ma kaman wancan duk ra'ani tasnauni suduruhum suna shakka zuciyarsu su kuna jin kunya a zuciyarsu ko su abu ya masu girma a zuciyarsu kuti ya iba ya ya abba abbas ku ba haka bane na wace ya abba abbas haka ne hanya ko eh ma tasnauni sudurhum me ke zuciyarsu ne me suke jin girma a zuciyarsu ne kala kana rajulun jami imratu fa yastahi kana sun kasance mutane da mutum zai sadi iyalinsa kuma ina gani ya tube ina ji ina gani kamar sama duk abin da suke sama suna kallon su sai ji kunya aw ya takhalla fa yastahi ko ya tafi ina sai bayan gidan ya tuba shi na jin kunya fa nazalat shaka sukuwar anna innahum alla innahum yasnuna sudurhum ina masnun zuciyansu ba sa iya suna su Allah su fahimci wannan abu shaka suku don a kafa masu kai ban da adam ya zaka yi abuwai kake yi ne <laughs> a sarai kake yi ne wanda kake jin kunyansa sai yana kallon ka ko ina wanda kake ji wannan hadisin ina nuna mana wani siffofi na Allah menene ne shi a fahimtar ku anan akwai siffa Allah nan wani ban da shi ban da shi ban da shi na'am

tunda karshe yake cewa aiwa ce sun sun je bayan gida shi suna suna kunya al'auran su fuskanci sama ko lokacin da suke saduwa da iyalin suna suna ji shalle gidi da domin wanda kuke jin kunyan sa sama yana kallon ko yana kuke bai yi wa Allah na akida shalin ku da akida yana da wahala kuna ji eh eh kwarai da ma an fara har ka ango ma'ana abin da yake sai ce wanda kuke so in kun fita jeji ka san lokacin manzana ba irin bandaki na sallallahu alaihi wasallam a kauye ake to sabai sun fita waje mutum bai yana sai je bayan sai na jin kunya sama wai ke jin kunya za sama Allah a fitra kuma in za su suna jin kunya su tubai shi Allah yake cewa wanda kuke jin kunyan sa ya alamu ba mai suruna mai ilinu ya sa abin da kuke koyawa da abin da kuke yin shafai innahu alimu bi zati sudur sauka shi ko da ya daidaita kan arshi ilimin sai na ko ta ina wannan akida za ku ringa dauka cikin littafi Allah da hadisai ku huta da wani su kanana akidu maguzanci don kace Allah ya daidaita kan al'arshi yadda ya dace ba kai masa zaki ba domin mahallin da suke magana wai mai hana ce a yi mahalli cewa domin al'arshi da kursi ba daidai suke ba kuma dukkan su duk girman su baki daya ba wai yana zaune a kan kamar bani adam wanda yi wannan siffan kafiri ne inda ya sani na yi Allah ce daidaita wurin al'arshi ba kira makani da wurin da bani adam yake akwai gabas akwai arewa akwai kudu akwai yamma shi ake kira makan amma al'arshi da kursi ya suke rubu su suna da arewa suna da kudu suna da yamma babu girman su ka dauki duniya baki ɗaya kaza kai in ka dauki al'arshi ma kursi man ka jefa cikin al'arshi kamar kwallon ka ajiye ba shi wani daki to waɗannan girma ina jiha mai yake ka zo kana fito da zancen jiya wannan jiha ma waya hana duk irin waɗannan mutum ne zai zo oh, ya malajiya ha to kai baka malajiya maka ka malajiya dubu ka ce ina gabas ina arewa ina kudu ina yamma ni jiya da yana yi kai kayi jiya fiye da talatin irin waɗannan abubuwa mutum fanci Allah karatun fa abin da aka ce da shi za a yi ba naka ba nawa ban ba kowa ban Allah da ya faɗa shi a imani abin da ya faɗa yayin da zaka yi kwarmutu kuka shiga wani mangana ku faɗa abin da ra'ayin kan ba daidai ba shine wahala Allah ya samu dace حدثنا حميد نبات gane ike cewa حدثنا حميد حدثنا سفيان سفيان ابن عيينة ike cewa حدثنا عمرو عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس ألا إنهم يسمون كاجي قرأ ابن عباس قلنا nawa kenan guda uku yasnuni tasnuni kuma menene yasnun yasnuna sudurahum kaga suna jin ya yasdurahum shine maf'ul bihi nuna wawu nan can shi fa'ili ne nun nun hada nun iwad ne afal hamsa ya alama ce na abin nan eh ya alama ce liyastakhfu minhu don su boye ma shanu Allah su boye ma Allah abin da suke jin kunya shan laiki ta ala hina yastakhshuna thiyabahum yayin da suke rufe jikinsu suna jin kunya Allah imma yanda suke saduwa da iyalinsu ko yanda suke bayan gida wa kara gairu wani sa abu bai da kenan wa kara gairu an ibnu abbas shuna yugaskuna ru'usahum suna rufe kansu don kunya don kar su kunya Allah shi na Allah kuma yake cewa innahu alimu bi zati sudur wannan kar ku hadi kanku saboda ko littafi ana kuratul ayun wai yayi yi rito wani hadisi a ciki cewa na nashi take cewa tunda suka hadda manzala bai taba ga al'auransa ba shi shi ma bai taba ga al'auransa ba saboda haka za a kusa da iyali sha rufe ido wannan duk da suniyar iskanci ne kawai ba gani ba dalili wannan ba dalili ba hadisin da ake yi wannan hadisan da suka tattara da waɗannan tasuniyoyi mafi yawa kage ne da kariya da wani wasiya da aka ba wani sayyidina ali duk wannan karya ne saboda na jikin suke goge su Allah ya kiyaye na gan ba wanda ya taba gan wannan lissafin kuna ta ayyun bugun misra ta suniyan da yake cikin Allah kawai ne sai eh, da da sun sai nan ji da cikin manzala shine hadira ciki si abihim mana annabi lutu ya yi mummunan zato da su walamma ja'at rusuluna luta fi abihim ya yi mummunan zato da su nan ne bihim shine mutanensa ya yi mummunan zato da mutanensa da ba su bari mala'ikun na a zaman lafiya ba mala'ikun ne suka zo shi kuma suna da siffan kyau kuma kafin ma mutanensa su zo to ya masu munan zato cewa ba su yi alheri ba ne ke cewa filin wa biyu ne fa'il ya koma na lutu bihim bi na mutanensa ne ke sai fassara maka sa'ar nuhu bi kauni annan lutu ina munan da da mutanensa cewa za su yi ma masa alheri ba ba za su masa alheri ba wa ka bihin ya ce wa baka bihim abin da yake nufi har ya shiga a'a ai bai bai ko ba yanzu ya shiga masu ba da ruwan ne ba inda ba san kima ruwa ba wa baka bihim kuma bi abyafihim shi kuma a nan wurin wannan kuma baka bihim ba nan baka sai ba mutanen bakin kuma sun kuntata sun shiga sun shiga uku sun damu shine ya damu ko sun damu bi abyatihi bakinsa ma'anan yadda waɗannan mutane zo su takura bakinsa waɗannan masu neman mazan sun damu akan wannan ina fatan gane ba ka biyun yani malaikun su sun zo wajen annabi sun zo wajen annabi lutu alhali sun zo kamar matasa ne tun da ya lokacin da ya gani sifofinsu su masu kyau shemu zato da mutanensa na fatan gane to su kuma mala'iku yayin da aka kawo musu wannan ba ka bihim kalmat bihim yarji ila abiya ma'ana bakinsa bakinsa ba ka imma shi ya kutanta da shanin bakinsa ya za a yi su fita lafiya ku gane zance fa hmm. fi abihim ya yi mummuna zato da mutanensa ba ka bihim kuma ya san kunci da bakinsa ya za a yi bakinsa su fita saboda za zuwa neme su a yi fasadi da su to wannan shi ne ke fassara maka wannan bi abiyadihi abiyatihi bi ma'ana domin ya uri la lutu bi kiti in mina lai bi sawat in ina fassara maka Allah ya fa asiri bi ahlika bi kit'in mina lai wani yanke daga cikin dare shi ne kin baktenwa bi sawat kan lokaci akwai duhu duhu wa qala mujahid mujahid ya ce wajen da Allah ya ce wa ma tawfiqi illa billah alai tawakkaltu wa ilayhi uni yace kalmatu uni arji bi ma'ana komowa daga ubangiji na ma'ana na daina abin da nake yi na fasa abin da nake yi duk barnan da nake na daina shine arji'u na fatan gane to shine ke sijillu nake nufi wa amtarna alaihim hijaratan menene ne sijil mamdudin shine ke sai fassara maka wannan sijil ya ce kalmar sijil shadidu kabir mai tsanani mai girma shine sijil shi ke sai kawo maka wajen sai ce sijilu in ka ce sijilu wa sijilu wallam akan lamu wancan farko da wa nun da nun nan za a iya cewa sijilu za a iya cewa sijilu ya ce duk uktain ne in wani juna ne saboda haka yana sai kawo maka magana ma mawaka ya mawaki don ibatar maka wannan kalmar sijilu da sijilu yake yan wan juna da tafsirin sa yake cewa wa karata min me wani mawaki ne yake cewa wa rajulatin yadribuna baydan dahiyatan akwai dahiyatan daraban tawassa bihi abdaru sijinan shine mahal shari ina fatan gane yace wa rajulatin yadribuna baidan dahiyatan ko dahiyatan ya ce mazaje wanda suke tafiya kafa fagen yaki da wanda ba da abun hawa rigilata wanda suke tafiya fagen yaki wasu mazaje abba yadribuna baida suna da karfi wallahi ko da ba da abun hawa suna zo ko takubin su tara baida ta daidai a nan me yake kira nan ne a nan wurin nan makwakwada shine baiba ya ce suna suna da shi ka ganta a gansu lokacin da sun shiga fagen yaki ko da masu tafiya kafa ne suna daga takubansa su sare daidai ne baiba a nan wurin wai suka ce a a lokacin alhali zahiyatan lokacin wasu ha ake wannan fagen yaki ya ce mazaje ne masu tafiya kafa kuma an hadu suna da gona yana wajen fagen yaki wanda suke sare daidai kan wajen da kan wannan ramin da ke kan abin na wajen nafiya madiga to nan wani ke cewa in ka tabbahiyata lakin an hadu ne lokacin duha kuna gane karatun kuwa kuna gane ko ba gane kai ne kake dubawa ba ba ku da shi ba ku da shi an sallaka ɗalaba wanda ya gani kuna ku babu dubai irin naku ngani wani bugu ne naku ba su ji to ku buɗe wajen da yake da Allah gaba ka zo akwai jakasa to su shi yake daraba daraban maful mutlakan daraba tawassa bihi abtar abtar shine mazaje da daraban wanda abtar mazaje barade suna bin suna suna kai harin bin juna shine yake cewa daraban bugu tawassa bihi abtar abtar shine fa'ili wanda suke suke da kuma kaga ina sai ga muku saboda jara'a su tafiya kafa su da suka tafi kafa shi yake cewa waɗannan mutanen ragilatun suna tafiya kafafuwan su bar da abun hawa yadribuna da maf'ul bihi ne in maka ce darba ki kasance kudana nan ko darban suna suna bugu da takuba bai da takuba wajen abin nan sa wajen fadi sai yana kyalli shine suna dukan ni takuba alhali lokacin wadduha in ka ce bai da in ka fassara shi da abin nan makwarkwada ko ka fassara shi da takuba duk ɗaya ne shine yake cewa lokacin da suke wannan ta lokacin wasu handa mun fagen yaki kullun a cikin wasu ha da safe ake wannan karo shi ke cewa baban mafi mutlaka ne bugun wanda ya kasance tawassa biha asar wanda bara dai suna bin suna bin bugu ne suke ci gaba da yin sa wasu suna tsayi bin juna siginan wannan shine mahal shayin shine sigil mamdur wanda suke bin juna buga wannan bi haka bi wannan bi wannan ba yayin cewa wanda duk buhari ya kawo maka ne su ji bi mana mai sanani ma'ana tawassa suna barade suna kai hari kuma su gina mai tsanani wannan ba su gina mai wannan ba abin da ake nufi na abin na kurkuku ba ne waka yana da yawa gashi safal khayyarun safa khayyarun bina rakiban yamaniyan wa duna laylan audin lauta iduna ga su dai wakokin nasu mm. ta sannunku kuma dayan zan fassara muku istamarakum shine huwa ansha'akum min al ard wa istamarakum fiha fastadkuruhu ja'alakum umaran Allah wajen da Allah yake cewa huwa ansha'akum shi ku a ban kasa kuma ya sa wannan wajen kasan shine wajen rayuwanku shine ja'alakum umara ya madda ku kaku ce umara ayyuka umara na masu raya ban kasa ba ni adam Allah ya ce ku dun kuraya kasa ba dun ku ku gama da kasa ba ma'ana kuraya shi shi sa aure kan zama wajibi raya kasan shi da aure shi da rayu shi zuriya ina fatan amartuhu darat daram fahiya umra ya na na gyara ma'ana amartuhu daram fahiya umra ya kuma can kuma wajen ciniki kenan kalman da zaka gaya mutum lokacin akwai wani cinikin da akwai wani kyautan da jahiliya suke yi ya ce amartuhu daran ya ce na riga na baka gida na iya rayuwanka amma ka mutu ba gado a shi shine buhari ke kawo maka iktibas wannan jumlan in ka riga ce amartuhu na ba dan wana na ba shi ya rayuwa na amartuhu daran na ba shi ya rayuwa na gidan to fahiya wannan gidan umra iya gurgudun rayuwarsa to dan Allah wannan jumla ba ka karanta hara wani mutane ba ni ka san ka san ni ka ake cewa ya za gane me yake cewa nan wani wannan jumla sai ka gani jagwalgwale ne me kake gani ja'atu halahu na sanya masa iya rayuwarsa amma ya mutu ba za a gada ba she duk koman gan shiga cikin can wani ciki ban da bai shafe su ba kuna gane kafin kuwa ina sade fassara maka umara ne ke ce rayuwa na Allah ya ku don kuraya a ban kasa sai ki cewa shi haka cikin ciniki ko kyauta na larabawa da mutum zai doki dan wansa ya ce kai amma tu kalabzin da yake amfani ne amma tu la na riga na baka gida na iya rayuwanka to bai ce iya rayuwan to shi wanda ya bari ya mutu an gama gidan zai koma gunsa shi manzo Allah ya hana wannan yace kuka yi haka shi kana fata mutu mutu don gidan ya koma annunka da haka suke yi mutum burgewa na jahiliya ce ki dan wanka na baka gidan iya rayuwanka in talauci ya dame kuma shi na Allah Allah dan wansa ya mutu ya zama ka zuwa yaushe zuwa yaushe ana yin haƙiya rayuwanka amma ana ba iya rayuwa eh? ana ana cikin alkawari kuwa ni dai an ba wani ba dan wanka wata shi kwace wurin ma shi kwace wurin mutum ya dada cikin wani shi kwace kayan wani mutane mu da ba Allah ban su ka bashi ran shekara 30 ba ce masa komai ba wallahi sai doki gidan nasa ne game da me e shi na abin da ake gudu kara ce iya akwai kalman da ake fara wanda manzo Allah sallallahu alaihi hana gidan na baka iya rayuwanka in ka mutu kafin ni zai koma guna in kuma na mutu kafin ka zai koma annu yara na to wannan lafzin ikan kai uku cikin su kowa yana so wani fara mutuwa to wannan ba daidai ne. amma ka ce na baka saboda talauci iya rayuwanka ba gado bane ba wani abu bane kage baka kara mutuwar ka ba ku mutuwa wancan ba wannan sadaka ne ba ne amma yanda za a yi shi kama yanda suke da na baka na mutu kafin kai gida zai koma wajen magada kyauta na ya rafi akan rayuwata kyautan kuma da na baka kai maka mutu zan kwaci kayan ku kaga shi ko yana tanafuwa zai fara mutuwa alherin zai jawo har kana tunanin mutum ya amfanin sa amma don ka ba dan wanka iya ka ai sadaka ne muwakkatan kuma hmm. wajen da yake cewa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamid majid ha? naku na kira hako wa an kara ina ina yake kana karanta kanka ko kana son ji ne kana kan dan na ji a ina za ka ji badi ne اختلف العلماء ni har yanzu na da abuwa kafin zuwan nan ni ba zuwan da kana arshu yana da nisa kuna yanzu akwai karatu da yawa kafin zuwa kana arshu Allah alma ni na da nisa ku bi ni sannu na kirahum wa ankarahum wa stankarahum wahid babu da shi to ku bi ni ku lankwasa alkalami na kirahun wa ankarahun wa sankarahun wahid buhari cewa na kirahun zama masa bako wa ankarahun ya hana su wa sankarahun ya nemi hana su wahid lafzi da ne me yasa ya fada wannan ya fala mara a aidihim la tasil ilaihim nakirahum wa aujasa Saminu khifa can aya shi ya shayi ya ji wani abu ya ji tsoro ya gan abu ya zo masa garaba ya ji wani abu lutu kenan wajen da Allah ke cewa falan mara a aidihim la tasil ilaihim nakrahum wa awjasa minhum khifa wannan shine ke so nakrahum ina sai fassara maka ya ga su kuma abun ya dame shi ya zama kuma ya nakrahum mana sulasiya mujarrad na fata cikin nahaw to shine ke cewa abin da ya ce manan su da ne ma'ana lokacin ya ya ganda su ya kawo musu abinci shi sun kasa ka hannunsu su ci shi ya fara shaye hanya waɗannan mutane malaikun dan eh, adam ne kuwa wannan shine na kiran shi ne buhari ke cewa an karahum kama ka ji tsoron su ko ka gan wani abu wanda ka damu ko na karatu a gan ba ko abu wasu tankarahum ko ka hana su wani abu ya ce kalma ce wahida duk uku Sheikh Hamid majid shine ke cewa ina sai fassara maka ne rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul baiti innahu hamidu majid yace hamidu majid ka annahu fa'il yace tankan waznin fa'il ne hamid ala wazn fa'il ana magana wazni ne ba wani ma'ana ba ne wazni a cikin ne muna da wazni a cikin bala a cikin sarf wazni shine a ɗauki kalman kama ha amma da shi maimako fa mim na amma da shi maimako ain yawon na amma da shi maimako yawon nan dal na amma da shi maimako lam to she zama fa'ilu ma'anan hamidu wani wazini ne wanda kalma ke gina shi ko an kiyaye ba gane ko ina muka nufa ba wanda bai taba karanta ba hmm. Hmm. an gano ko ina muka nufa wani bai gane ba ibrahim ne muke nufi da ala ko wanda yake san ko mimi ne ne aka kalla ne eh to ai ba amma wannan su sulasi mujarrad akwai wazni ne yake cewa ka annahu fa'i eh amma me yake nufi me yake so a faɗa wannan yana cewa ma'aunin hadisi Eh, ma'auninsa saboda kowane kalma malamai usul malamai sarf suna da ma'auni akwai fa'u kalma akwai lam kalma akwai ainu kalma eh to waɗannan shi ake kawo amfanin su shi na goyi a fito maka da mubalaga da asalin kalma akwai sulasi akwai ruba'i akwai sulasi mujarrad akwai sulasi mazid din irin waɗannan don ka san asalin kalman kana neman kalmomi shi ka koma asalin sa inda yake ka kaga asan sin da ta ba ba mazid ne kuma min ya an ya karu mi mananta koyo Allah na na na wahala na ba ta baki na talabu ke hmm. wani zaman mu yake kuma yanzu malai ya fara da karatu nan da kuna ma kanku siyamu laili kuna yi karatu tanusu ku ringa zuwa kafin bawa nan musamman rana sabar nahawun da yake maku a nan ba Allah na goni ne kama wani jin girman kai hana shi zo yi da aikar da duniya kuma baka gane waɗannan kalmomi ba ana cikin buhari a kawo maka lawazin fa'in eh me ya kawo ka wajin fa'in kana so ka ji magana manzo Allah an kawo ma lawazin fa'in eh kai kuma kawai kana so ka ji hadasa na ne ka wuce shan zan ce Allah ka annahu ala wazin fa'il to kaga wannan jumla ya rude ka ba za ka gane ko me ake nufi ba an istankaraha shansu kalma wahid kai kuma ga kalmar na ko wanda sa takalmi da kaba akwai wanda kuma uriya ne yake amma an ce wai wahid istankaran kara sin wa nun to duk irin da kuna zuwa karatun malamin mai wallahi zai fi maku alheri amma yanzu wani suke zuwa wanda ba mama a nan ku da isa na dokko na kawo ba a zuwa shi wani daga isa ba ma in ga ga fukan su ba su zuwa nan ba su suke zuwa karatu saboda ku addinin nan iya gurgudun bukatan ku shan gaba komai arza abin da za shi a zo karatu ka wannan kuma ba daidai ba ne hmm? ka gode ma Allah ma addu'a amma yake ce ijrami kul in iftaraytu in ko ba haka bane na sallaka na je na kullu a cikin sallaka ne tunda ya saba na ku ba wai wannan na jawo aya ne ba da alaka nan kalmar ijrami nake so in gaya muku kalmar ina ka doko shi ne lafz ijrami kul in iftaraitu fa alayya ijrami wa ana bari'u shi ne shine shi ne ta ijrami kawai buhari ya doko ya yi shiru kalmatu ijrami huwa masdar min min ajramtu masdar shine asalin kalma aka ce masdar mana asalin kalma kalma akan kara asalin sa sha kara a kara wasu kalmomin to amma asalin kalmi na ka same shi ne ijirani ijira shi ne abin na laifuka kago abu na lefi wanda aka hana ne ce lafzin ijrami masdari ne na fata an gani ne ki cewa ba ba'dhum yaqul kama yake min ajramtu da na yi laifuka wa ba'dhum yaqulu jaramtu yi laifi mai muku ta ajramtu sha ciro alfin nan da farko ajramtu za a iya ce ajramtu za a iya ce jaramtu eh, na yi abuwa laifu manya manyan laifuka masu shan wiwi mujirmai ake ce da su mujirmai masu ijirama masu yin neman mata masu zuwa marhaba a ina kira su mugirmai wanda kiyaye fuluk ai ba lamu sukuni wa fulku da ba lamu mi wahid dide ne fulk a akan wannan lami wa fulk da a da shi don ma wahid dide ne wa hiya safinatu wa sufun safinatu mufrad ne wa sukun jam'i ne saboda gane wannan shine asalin ta usna bil fulki usna fulka bi ayunina na ba ta gane to she ko mu kuma can mujraha ko ba haka ba mujra shine wa qala irkabu fiya bismillah majraha wa mursaha shine ki sai fassara maka kalmar mujraha yace madfa'uha kwarar tafiyansa kan ruwa wa huwa masdar shi ma masdar ne ajraitu na tsarara da shi na gunar da shi na tafiyar da shi wa arsaitu na tabbatar da shi ma'ana na sai da shi ajraitu ma'ana na mika na na sa kuma arsaitu na tsaya habbatku na hana shi tafiya wa yuqra'u ana wa ana karanta umarsaha min asad hiya ومجراها من جرت wa ومجريها ومرسل دو معنى ديني معنى من باب man فعل biha na fata gane eh na dakatar da shi na na na da shi du shi ke ke cewa ikan zo majraha min jarat hiya wa mujriha wa mutiha man fu'ila biha na fata gane karatu ko ba gane za ta gane don zan tambaya shi sa kowa yake ya gane Allah ya zama ku rasiyati in ba san rasiyati ma na sabita ta abin da ya ma wuri daya shine rasiyat anid shine wa sabu kullu jabbar anid Allah ke taurin kai shine anid taurin kai da rashin ji ana kira anid mutum da baya jin magana ko na kan buɗe ana kira anid akwai wayanda ya fito farko wannan wayan nan wani kauri haka laraba suna sa ani don ya fadi ma ba baya fasa wannan wayan farko farko ne ya fara nan ana kira ani wani yana da shi ma yanzu na kan wani wayan farko farko fita ana kira ani eh sai dan karama na wani ruwan bullan nan eh doya ake cewa eh to laraba kuma sun ce ani sai dai ka wasa da shi raba an ka zo ka hada shi ihonsa anid mai saurin kai Hmm. ana kira anid anidu wa anudun wa anidun wahid na fata an gane huwa takidu wa tajabbaru takidi na akan jiji da kai da girma shine anid eh anid tibba ne wurin Allah daidai na amma wurin dan adam zargi ne eh kuma anid bai zai yi ba mutum zama mai domin sabo ne girman kai da dawa ma akan girman kai ya da rashin zi mutum baya ji duk abin da ake fara yana nan da yake eh, kuma ba za ka je koyi na ba don kullum ka ce baka bayar ba ko ka tsaya abu daya in ba ibada ba ba yarda Allah ba kullum kana abu daya tashi hankali ne mm, ana ka zama mai laushi inda ya wajen gaskiya ne irin siffar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ka biyo shi akan hanya rahama da sosai da addini zaka same shi ne lamin lafiya amma lokacin da ka bi ne sabon Allah da kisan kai da shan giya da rashin hankali lokacin za ka wa namiji ne haka dini yake koya mana wannan haka mutum ya kamata yi kana cikin ra'uf kana daga cikin masu jin kai da menene amma kara sabo Allah kana bari kamar yadda sauran 'yan suna da rauni igin makocinsa ko dan wansa yana abubuwan mummuna amma ba zai iya gaya masa wai yana kara Allah ya kiyaye da wannan kalmar kara Allah ya yi mana tashi hankalin da yake tashi ne yanzu muna nan ana yiwu yanzu wani ya zo daga libya ki gaya mu da yan wa daga niger kaga ba za ka ce ga ranar da yan shiya sun kafa wazi suna lecture na ilimi fada su ja aya ko qur'ani ko hadisi in ka gani wurin sun kafa tutoci ne da zagi mutane a cewa an kwace duk wajin da za su haɗu tutoci ne da wakoki da kuma su fada wane ya kwace limanci wane wane an lalace shi duk addinin da wuce wannan ba sa yin sa kullum to amma ahli sunna kullum suna wazi ko ta ina wazi suka saya kuma da yanzu da aka gano yanzu Nijar yanzu yanzu Ghana dai sun kusa jika. ‘Yan shiya yanzu sun kafa secondary da primary wanda mutum da ya je Ghana yanzu ba zai iya gano bambancin shi dai ahalu sunna su nuna ma. Ma'anan makarantu ‘yan shiya ya zama kamar labasa kowa zai iya doko ‘yan kai ila mara Allah. sun kafa secondary suna nan suna shiga da yaya suna koya masa akidun nasu wayan da suke yi duk sun zo shi su bude makarantar ne makarantar turanci ana na da afirka da arabiya to anan ne za a shigo da akidar shi an ce yanzu kashe kashe ya isa eh kashe kashe wuta a bar shi kaga ce juye shi zuwa gida saboda ana ta shi kuma ya zai sa mana abin ba da yanzu ana ban labarin kasan Nijar baki da wuraren da kake gan kandir yaro yana jin Faransanci yana jin Arabiya shi ka tarbi shi primary ko secondary ne in suka gina daga Iraq suna ginawa suna koya yara kanana su tura su waje a wani wurin ana karatu to wannan ko ba mu sun shiya yanzu ba yara dai nan gaba za a mu. to yaro bai ji faransanci ba sai wajen makarantar in shi'a bai ji arabiya shi makaranta kuma yaro inda ya tashi amma ina tambaya nan ina ahlus sunna suke su ba sa gina waɗannan makarantu shin wazi kawai zai sa mutane su shirya wazi nauyi ne daga da'awa ba ko yaushe wazi zai zama abin ba waɗannan shigowar su nan to hanyar waje da suka kama cinya suka kama inda har za kafa makarantu a sa yara suna ci suna yin waɗannan ba tashi hankali ne kuma hukuman mu baki ɗaya ahli sunna ne musulmi ne shugaban kasa Nijar musulmi ne shugaban kasar Nijar musulmi da gasu ne amma ba za su yi zuciya da malamai da cikin gari yi wannan shi daga baya bu ya baci ana neman yadda za a gyara sai kiyaye ike cewa wa yaqul menene al-ashhad ce wa yaqul ashhadu haula allazina kazzabu ana ishara ne tashin kiyama Allah yake cewa wa yaqul al-ashhadu haula allazina kazzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin ce wannan kalman tashin kiyama ashhadu ana nufi mumine da mala'iku za su ba da shaida Allah yana cewa haula allazina kazzabu ku shaida waɗannan wanda suka ta su ne kafirai alarabihim wanda suka karyata ubangijin su tashin kiyama da ayoyin qur'an baki da kalmata ashadu suna annabawa da malaiku da mu'minai shine ashadu su za su bada shaida kansu shine Allah yake cewa ala la'anatullahi ala zalimin la'ana Allah zai tabbata kan zalimin shi sa yau ana ci ku shaida sun ta Allah da manzonsa kuma ga abin nan ya ce kalmatun ya ce wahid na ashhad daya daga cikin shahid mislu sahib wa ashab mufradinsa shahid jam'insa ashhad misla kwatankwacin wazini sahib daya wa ashab jam'in ke ina kawo wazini ne babu kauli wa ma babu yanzu muka kulluwa wa musu bacci ma suke yi dura ne na karanta ba da shi ko wa kana arshu alal ma ma'anan ubangiji kabla an ya khluqu samawati wal ard inji ibn abbas al arshi sai na kan ruwa ne wannan kuma Allah shi ya san kifiyansa labara ka bamu yake cewa dole a iman da shi <clears throat> yake cewa haddathana abu yaman akhbarana shu'aib haddathana abu zinad an a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah azza wa jalla Allah yace an fi kaciyar un fi za ciyar ma eh yayin kake saki an Allah zai saki maka an fi ka bayar an fi ku ne Allah zan ciyar ma ajis kudus ne ka rike ni kuma rike zero zero nan ji masu bol daya daya ke in eh, bol in an sa maka kwallon su daya kuma kasa an ce an samu daya daya wannan ne in ka ciyar Allah zai ciyar maka in baka ciyar ba kana nan ne na kallon ka shi dukiya misali shi na da wahala malamai inda kullum muna cewa ciyarwa kuna dariya kuna gan kama ana nufi su alayi dan tata da manyan manyan ba ko ake mangana ba tun da baku da shi abun ba haka yake bane wani yana da shinkafa buhu buhu uku a gida akwai wanda wani da buhu daya ne yasa baka dubo kwan da ya ka bashi amma ana ce a shi kana kallon manyan manyan masu kudin baka suka bayar ko yan wanda Allah ya ba su miliyan biyar miliyan uku suna gan har ila yau su fasire ne ba su ba za su bayar ba su wanda yake gaya mu cewa abokin sai dai nan ina da miliyan ɗari amma kullum ina gan shi fakiri ne a cikin almajirin ku akwai ranar zan nuna maku shi miliyan ɗari ke da shi ina gan shi fakiri ne har yanzu ina kirga kansa wajen talauci to wannan talaucin zuciya ne miliyan ɗari ba ina gan shi da Allah kasuwa bai kyau ba har yanzu shi kamar dubu da yana nusa yanzu kuna gan muna ce a ciyarwa kuna murmushi saboda bai shafe ku ba eh shi kun samu kudin za ga rijal lokacin da kudi ya shiga nun ku shan lai jarabe ku gan za ku iya ciyarwa shi sha nan la ya ba ka wushe jarabe ka yake cewa an fi Allah yake cewa ka ciyar wannan diskudus ne kun fi ne Allah zan ciyar ma in ka bayar mafhumu mukhalafa in ka ki bayarwa ba ya za a yi shi ma lai hana ka wannan shine ma'aunin sosai hmm. an fi unfiku alai wa qal suka ce yadullahi mala ce annu Allah cike annu Allah baya zuwa ba mai kamar yadda Yahudawa suke fara inda yadullahi mamluda sam annu Allah a cike ki kage ya fara ji kudu shine manzo Allah yake fara shi ka zo na cewa Allah yana da annu yadda ya dace ka ce kiryan to ya manzo Allah ya ci ka a hadisi kudu suna cikin Buhari yace yadullahi annu Allah mala'a ya cika to kuma la'a a cike yake kuma yanzu dan Allah na fa sawa ka ce wai ni na ma Allah ta jasu to fasaram ni zan ce ni zan ce kike kike shi shishigi bali ba hadis kudusi shugaban talike bara kuma cikin buhari ya ce Allah ce an fika umfik ka ciyar zan ciyarwa kuma yake cewa yadullahi annu Allah mala'a cike yake baya fadi ba wani mu ba mu yau kana da shi gobe kana zage zage ba haka ba kullu annu Allah tun da ya hace duniyar nan ta a cike yake kuma shi ka wasu fa wannan annu kuma bani adam kalla amma haka za a faɗa maka don ka gane don kai ka san meye annu kai da ka san na dukiya in an ce annu ya cika mana dukiya akwai dukiya kenan shi za ke gaya maka haka amma duk ba Allah Allah bai laisa ka mislihu shay kika huta huta yasa ka mishi ce ba ka kwatanta wannan ka zo kana hada Allah da wani <clears throat> la tagiduha nafakatu na ba ta gane cewa baya sa abin nan arziki Allah ya rage kalmaci la tagid ragewa ya ce ce wanda Allah yake yi la taghiduha nafakatu ciyar wanda Allah yake ce da bayinsa da arzikin ruwa da arzikin samarat ya'yan bishiya da iska da ranar da muke dan samu mu fita cikin cutuka da ranar zai samu abincinmu da yi hararan da za a samu da wannan ruwan da yake bamu da abubuwa na kifi da arziki azurfa da da abubuwa da mu ma lafiyarmu da jini da murfinmu da baki daya da ƴaƴan bishiya da oxygen da muke ja la ya gaidu ha na fakatu sayarwa wannan ba ya rage ma Allah komai ba ya rage ma Allah komai ba ya rage ma Allah komai sahau Allah mai bayarwa nan lailu wani har kana cikin lairin ta kwanko da matar da ta haihu lokacin Allah ya so ya baka ko kana nan wata nan kana dare a shirka zuwa wai ka Allah ya baka kaza arjin sa bala na kawai ki bayarwa bare kawai hada kullun a cikin bayarwa yake yi wa kara yace ara aikin manzo yake ce ku bani labari man afaka munzu khalaqa samaa wal ard wa yake cewa tun da aka hace sama da kasa wa yake cewa Allah fa innahu lam yajid ma fi yadihi abin da yake annunsa bai kare ba yanzu na cewa dan Allah da wani na cewa tun da aka hace shi dukiyarsa bai kare ba ka fara cewa daga yanzu zuwa gobe ba shi ka ji jiki ba shi ka fara zuciya ba wallahi mutanen sun dame ni to kaga wa kana arshu alal ma wa bi yadihi mizan yace mizan ma'auni annunsa yake yahfid wa yarfa shi ke dagawa shi ke kasa da abu wannan mangana ce mai jumla mai sada daga gaske Al-mizan annu an laiki ma'auni annu an laiki auni daga al'umma annu an sa yake saukar da annuwa laifi arziki annuwa laifi saukar da shi annuwa laifi kasuwan da kuke ciki yanzu kayi daga annuwa laifi saukar da shi annuwa laifi ku sha wahala annuwa laifi ku ji daji annuwa laifi da mila ku ce ai mutum karanta waɗannan ba shi a hankura ne na talauci shi ko kan da ci an yi bi sha kwaya ba ya ce wai shi ba shi da komai don yi murna ya samu abin nan ya samu kwanci hankali kwanci hankali a cikin zikiri da ƙur'ani karatun qur'ani yake na ba ta kun gane zance to waye a cikin zai fa samu wannan juna e wannan a cikin na so wani tashi fa samu da buhari eh, wali bismillah fa samu gani a tashi ka tashi ka fassara wannan me aka yi wannan karatun domin ina da kyau ku fassara mu ta shafi ka fassara mu me ake nufi wannan jumla hmm. Hmm. daga mu yanka ko al'aura ne hmm. alhamdulillah wa yake fara wannan eh? wa yake fara wannan hadisi mene wannan hadisi kudusi shi da hadis kudusi aka so kuma manzala yadda ake so da qur'ani amma ba tilawan sa kamar qur'ani aka kai masa mafarki aka aka masa irhama kansa shine hadis kudusi na'am yake cewa qala yake cewa kuma yadullahi mar'a hannun Allah a cikin la yagibuha la la ta la ta gibuha na bakatu cewa ba ta kabar da ainihin inda yake hannun Allah

ma da yadi ai ma fi yadi lallai fa lamarin sa wato ba abin da yake ba ai abin da yake hannun da ba baya karewa wa kana arshihu ala samai ala samai ala samai ala kuma kan ruwa ne wa bi yadihi mizanu kuma ma'auni yana hannunsa ya fito yana ainihin sun kaiwa ko ya kasa da shi an gode an gode an gode wali haka ake so to wannan shine fansan tauhidi dan Allah wanda yake karanta wannan to an ce yadda ka faɗa haka ce duniya ya tashi wayo ku yan izara ne kunci an Allah yana da amana to ya mu zaka fasa da wannan abu to in ka kago wani abu kai ne mai kagawa ba wanda ya kai manzalar tsoro Allah ba wanda ya fi manzala sanin Allah ya ce annu in ba na zo na ce annu ne shi ka ce ta ga hankali inda akwai wani arabiyan da za a iya canjawa ta canja wannan amma haka Allah ya faɗa haka manzon sa ya faɗa ni zo faɗa wannan shi ka zo ka tsadde ni ka tsadda hankali na wai ni na nama Allah annu to biyar in ce me to tun da Allah ce an fika umfi in ce ka tayar arziki ne shi ka ce biyar arziki kudransa an manta kudura na ci kudura aka kalma aka shi kudura ya kiyaye ta na'am kuma me yayi na fade shi fasaran nan da na biye da mizan na fasa kalma guda uku mizan yana to me na ce na faɗa kalma uku biyu kawai nake shi hmm. yana askantawa kuma yana ɗagawa ni zan nake tambaya dan na ni ba tambaya ba ne na ce ka fassara abin da na ce ni na fassara abubuwa guda uku a nan madawan ka ya tashi yi fassara guda biyu abin da na ce mizan biye jin mizan fassara uku na ya kawo mushi ko guda biyu nake so dawon mizani ah, ne kai na mizani ne amma tafsirin na yi a kan mizani shi ne ke son ji kana zaune kuma kana me muka ce makocinsa mizani me muka ce a tafsirin ne na ce mizani a ha kawai muka ce mizan abun aure kawai muka ce cikin kowa zai fasar ma abin na ce a ce yiwu ba za muke zaune kai da na ce kai eh ba yan kasuwa ba su kare ne kai ba ka sayarwa to shi mai kuma a ai guda uku na fada fada biyu ke na da kaji ke shike na ne cewa da da da masu yake da ya la ilaha illallah la kiyaye kun fasa gane abin da na ce mizan na fara biyar jihi mizan na fara ba ne na ce to eh. to a mizan ne ma'auni ma'auni na daga dan adam akan mulki ma'auni na sauka da mutum ma'auni na farashi an Allah ma'auni na sauka da shi an Allah adalci daidai kuwa Allah ya ma adalci a cikin ayyukanka duk ma'auni yana tuni zana annunsa yake komai annansa yake al da daidai kuwa yin abu daidai ko kau da shi duk annu Allah yake shi ne biye bihi za to me tambayar ka a a shi kai bayani a wanne tambaya ne tambayar da zaka da mi ka fahimci mizan da kai ni na fahimci mizani kamar na awo na ranar lahira domin an ce za a man sa kula da wazi na hu da kofi fi shi tara da amma wa ma masarar da kuma har to na ɗauka wannan mizanin ne a shi wannan mizanin a duniya ne ah. a idan na fahimci wannan ai kai ko amma mizanin kalmar mizanin lura arabiya mizanin ba abin da ake awa duniyar nan akwai akwai kana nuna ma wanda ka fi kai visa kana ma wani yarinta da mun taba kan ta mutafi nan ji hmm. me ka talo ala na an kira kwano to wannan nan ne kwano to ci gaba hmm. ci gaba

to in na kun ila itiradika badu alhatina bisu suna ce da annabawa kai dan Allah ba abin da yake na da kai ku shine irin rena hankalin da kake ma abin nan gumakanmu shine abin da muke damu kuna tallaka ne ina wajen su kuma wa yake cewa an kan sallaka to me aka ce ina na ka sallaka a aina shi kai ma ka ce daidai ne ina ina ka sallaka me muka karanta kafin muke haka a shi a wani ban da shi iya nan ka an tsaya a bayan na na fara shiga magana mai na kalmar mai na ambace kafin shiga itiradak eh, ko shi wannan auka ka yi ne liman me aka ce ina <laughs> ai ba ka mun garaji ma ba me ake nufi wannan itiradak a la haula wala quwwata ni na fade shi ai itirada kan ki fada ya fada ne na shi ga me yayi dalilin fada wannan baka tare da mu ne a a ni ma sai ka burbura da Allah ban karanta itirada ka ba eh ban karanta ba kalmar na na karanta sai eh, ba ka tare da mu ne ya faru na ji wani bai sha shayi ba kare tomance ni ka gane ka tomance ni na ce eh, itirada kalman kenan shi na ce dalilin fadansa inna kula illa itirada ka ba'du alhatna bisu amma mutum baya tare da mu ya zai gane kalmar shi ne suna cewa kai abin da yake hada da more na hankali da kake ma kuma kan shi ne hanyar da kake fito ma ka zagi ke nan suna ce annabi don me kake kawo mana kalmar muna da bijo ma eh, abin nan eh, kan mu Allah ya muna kai masu mummunan abin nan to shine yake sai fasara maka ifta'alat ifta'ala wazni kenan eh to in ba kawai ya za a gane kalman ayar na dauko ne don fito maka da kalman to an fada maku don itirar ka an ce itirar ka lugha arabiya ne daga ina ka kwaso shi shine yake maka wazin ifta'alak itirar ka shine ifta'alak min aghatuhu ai asabtuhu na sama na na samai na na sama da shi wani abu na sam na zage shi ko na samu masa wani abu wanda ba daidai ba wa min ya'ruduhu wa itrani shine kenan ka fada mummuna abu ko ka samu shine ake almamtu na taba shi na na dunkure shi na yi masa wani abu suna fada ne don me aka sun ce mu kai ba abin da yake damuna da ku shi dai taba gumakan mu shine ki damu wannan wani nabi ne ki fada ma mutanensa mutanensa suke gaya masa haka in na kuna ila ka bada da na bisu shi kare ne liman wani nabi ne mutane sun ce wa mu abin da ke damu taba taba gunkin mu jafar wannan nabi ne ana sala udan fare shi ne eh, amma ba fi ta sa da shi Qur'an bai zuka son ma sai shanye abin da ne kiyaye ne kiyaye kyale ku ku tai karatun dare yake cewa ahiz bi nafiyatiha ahiz bi nafiyatiha shine ishara ne ma min dabati illa huwa akhidh bi ce? inna rabbi an la sirati mustaqim Allah shine mai rike mulki aminsa yake yake juye kowar bani adam da halittarsa baki da yanda ya ginda dama daga wanda ya ginda dama ya sunko wanda ya gina dama, ya ibatar da wanda ya gina dama, ya shida da wanda ya dama, ginda ji kula shi. wannan annan ne mutum dangane ji tsoro Allah kuma ya gode ma Allah ya samu kansa ina cikin mumini wani yanzu ina kawai ya sa ya sa ganyensa ina ina ina bikin mutuwa shage zai mutu akan hanyar macije su cije shi ina shan gurkutu da kulkuli sai ka gode ma Allah kana sallah ka yi tsafta kuma ka san Allah ka so manzon sa ka mutu ka shiga aljanna dan wanka ya fi ka ji yaren ka ina kawai nome ke yi da wuya isamu cin nama shi shekara ga bala'in azaba ga talauci ga iya tsiya mutum ya mutu a biki mutuwa da rashin tsafta duk irin waɗannan suna na raye Allah ya shirye ka ya sa kai kullu a cikin tsafta kake kuma kana neman halal Allah kiyaye wa ila madyana ahahu shu'aib mana arsalna ila ahal madyana ahahu shu'aib a cikin su Allah ya zabi ahahum nan cikin su ne kama lakar akun rasulun min anfusikum cikin ku ne amma kidan ba daya bane kure shawa sun ci an a anan daga cikin ku ne ni adam ba malaika ba ne shi na ahu shu'aibu anan dangin su ne shi daga cikin sai fito su don bai ba fito da wani ba a cikin su aka yi amma sun ci shi sai ce wara wara asmu zahi zahiriya ko ko ba haka ne ku ringa taka ni fa dai na sallaka hmm? a'a sai bari ifada abin da yake abin nan me kake suka ce eh na ku ta aini daban nake na zuwa ko tsar kare ne na ku kafin je wara hari abin nan ku wannan zuwa eh na akwai sallar ike cewa ai ila al madiyana la'anna madiyana baladun wa misr ko ba haka bane wasu alkarya ta kuri yi tambaya saboda akwai soki-soki cikin shara da muke karantawa sha da kuma can wasu al'ayyar ya ce daidai ke ci shine misluhu ya ce kwatan da ya ce da yake cewa wa ila madiyana hau shu'aib ya ce ai ila ahal madiyana madiyana da ya ce ila madiyana da ya ambaci sunan kasan bai ambaci mutanen ba ya ce daidai ke kamar yadda Allah ce ai ila ahal madiyana shi ka sa ila ahal madiyana li'anna madiyana baladin madiyana gari ne amma lace a tambayi gari amina nufi ahal madiyana kuna gane karfin kuwa ya ce wa mislu ya ce kwatankwacin ila madiyana ana kaddara ce ila ahal madiyana kuma wasu alkaryata ma'ana isalu ala karyata suratu yusuf shi ce wasu al wasu al al'ira ka tambayi al'ir ma'ana ayirin masu tafiya kagin shi an sa'alu ahlan al'id ma'ana ya ne ahlal qaryatan wal a tambayin mazuwa mutanen da suke cikin kayan ko masu ayiri na masu haura kuma na fata kuna gane ka su daidai ke wara'atun zahiriya suratu hudu aya dari da aya 92 ya kuni na cewa ina fi fassara man lam tastafitu ilaihi ba su waiwaye shi ba wa yuqalu idza lam yaqdi rajulun hajatahu inda mutum bai biya bukatunsa ba ana cewa zaharat bi hajati bukatansa ya bayana alat ne zahiriya ya madini a bayansa wa zahiriya hahuna an ta'ruzu ma akadabatan aw an tazhari bihi shine ka doki dabba ko na abu kamar da shi a bayanka ina mai jan baya ko ne doki kaya a sa baya ko ka dabba ina bayanka kinaya ce da wanda ya mar da ayoyin Allah da a bayansa araziluna ya ce kalmar araziluna shine menene mutane su katuna ma'ana wanda ba komai ba mutane gama gari mutane wanda ba komai ba araziluna sai su suke bisa ya kasin arna da iya mangana suna gai masu jin annabawa mutane wulakantattu mutane hmm. ijirami wajen da ake cewa in dai na karyata kuma na kawo abin da ba daidai ba laifin nawa ne ba naku ba na fatan gane kul in iftaraituhu fa alayya ijrami wancan ce arazil na wajen da annabi nuhu ke cewa ma naraka wa ma naraka ka illa allazina hum arazil na fatan gane kuma wancan da yake cewa waja'alta ne a zahiriya yake cewa shi ne ke cewa wannan <clears throat> hahuna an ta huzuma aka dabata auri a abin nan shi ke cewa kuma ijrami wa huwa masdar kalmat ijrami ya faɗa maka ci masdar ne min ajramtu wa ya qulu jaramtu imma ka kara alfina na can ko ka ciro shi alfulku wal faraka can mun karanta shi waye da wahiyar safina wa sufun mujraha mun karanta duk wannan ko yanzu wurin ku na ake maimaitawa madfa'uha wa huwa masdar ajraitu wa arsaltu habastu wa duk mun karanta wannan can na ba ta an gane wannan to eh wulakance su kasu mana sakto in ka bararbe cika sakto mara hankali wanda ba komai ba ne ba dan gidan kowa ba ne ba kai ba ko ban bararabe ce sakit mana kai wulakanci ce mutum ne baka da kowa sakit fa ma ne mutum fi ba ba ko ba ne shi sakit faduwa ne ya gare shi ba shi wani komai a gare shi an Allah ya samu ci shi mu tashi na kuma ai ni mun yi wannan ko sai da hadisi musaddad dai zamu karanta yace hadathana musaddad hadathana yazid ibn zurai hadathana sa'id wa hisham qala hadathana qatada an sufwan ibn muhriz kala baina ibn umar yatufu yace abla ibn umar yana tawafi idza arada rajulun shi mutum ya tare shi qala ya ba abdurrahman yace kai ya ba abdurrahman aw kala ya ibn umar ko abla ibn umar yana so da yi magana shi har samita nabiya fi najwa sallallahu alaihi wasallam shi shin ka taba ji manzan ya faɗa kan ganawa mutum gane dan wansa ko wani ganawa dai kalma ganawa ka taba jin mujin ba za wani hadisi fa qala samitu nabiyya yace naji annabi ya kuri na cewa yuzna mu'minu min rabbihi mu'mini zai kusa da ubangiji shi ranar tashin kiyama wa qala hisham hisham yace yadnu mu'minu mumini zai kusa da ubangiji hatta ya da alai kuhu hari Allah zai rufe shi fa yukarriruhu bi dhunubihi she yi furici cewa shi da Allah ya faɗa laifin da ya yi gaya wa Allah ta'rifu zanban she shi kansa ya gane zunubin da ya yi zina ne kariya ne tsaka da diki gane kaza ya kul she ce ya kul a'rifu rabbi shi Allah ya tambaye shi shi bawa ce ya ubanji ina sane ya kula arif marratin ce ce su biyu Allah ya faɗa cewa ka laifi da kawur kaza shi ce na sani sai ya kula shi ubangiji ce tu hafi duniya tun da na rufe maka ashira duniya ba kama ka ba ba wulakanta ba wa afiru halakan yau na yafi ma a shaida nan in kana son zaman lafiya in ka yi laifi ba wanda ya gane ka dokar ka faɗa ba kowa kamar yadda matasa ije fasikanci da yarinya shi zai ga jama'a a wajen abokanin sai fada da Allah ya maka sutura ka zo ka fayyace shi to tashi tashin ma shi an bayyana ka kuma shi an sa ka ne sirrin mutum ya laifi ba wanda ya ginka mu Allah daga nan ya nuna ishara kai ya yafe maka in ka yi tuba amma yayin da zaka yi laifi ka faɗa ma jama'a sai to tashi an ya same ka shi da abin ya shafi haƙƙi dan adam kuɗi mutane kawo su ka kasa ta to in kayi tuba ka san hanyar da zaka mai masa sa ko din ka gaya masa cewa kasa ta zai zama tashi hankali ka biyo masa wani hanyar da kuɗin zai koma aminta ne in kuɗi hukuma da kana gani za kama ka kasa ta da yawa to kama al'umma wannan kasan yi masa wannan arziki kamar su riyoyi da ba su wani su fakire kyauta a kai lokacin kafta wurin tashin kiyama Amina abin da ya shafi zina luwati wani kanin ka da Allah ya ni kama wanda sun ce ya mutum ya yi zina da matan wani je ya gaya masa o wai ka yi wannan ka yi zina da iyali ka zo ka gaya mu ai yanka ka zan yi sai da mu tafi lahira tare da kai wannan Allah ya kiyaye ma irin waɗannan ba ce ka faɗa ba in Allah ya masu sutura ka yi amma matasa yanzu suna faɗa suna faɗa suna faɗa sanda yake don Allah ya ce faya ku sattartu hafi duniya ka ga na rufe maka shi ba wanda ya ji wa azfara laka ma zai yafi maka yau thumma matuwa sahifata hasanatihi shi a bai aikansa na gari a sa shi a ranar tashin kiyama a sa shi a cikin aljanna don haka yan wadda yau kuna ji dai mutum ka ga Allah ya rufe maka shiri ba wanda ya sani to kar ka je ka ringa gaya mutane shi dai hakkin dan adam hakki dan adam ka sani da zaka mandi shi a cikin kwakwai wanda ya zalunci dan wansa ya cinye kudi sa baya so koyi ji akwai wanda ya sa ta kudin hukuma ko wanda ya yi kaza baya so koyi ji akwai wanda ya rufa rufa to wannan bai bari ba tashin kiyama shan da ya biya komai a zahiri ke amma mutum ya tuntuba ya je marhaba ya rawa da yaran mata ya yi za Allah bai sa an gan shi ba to yi shuru yi tuba hmm. wa ma akhar amma dayan shine kafiri aw ka kufar yunada ala ru'usul ashhad za kira shi a gaban jama'a ashhadu nan mala'iku da annabawa da mu'minai shale ce haula lazina kazzabu ala rabbihim wadannan wadannan da kuke Allah zai kirawo gaban jama'a ce kaga wadannan ina nufi kafirai irsu bush tara su ce kagan su kagan wadannan kafirai na fa su ne suke ci addini na kariya ne to shan za bai tabbata gare su wa ka ce ban an ka tada da sana sufiyan ina kuru maka shi da ya ce a can hadisin akwai cewa katada ya ce katada an sufwan ya mayar maka nan katada haddasa na saboda katada shi ne ya fito maka karara nan yayi tasmiya nan da ya ce can ya ce haddasa na katada an sufwan to amma nan ya ce wa kala shiban an katada haddasa na sufyan kalman haddasa na ya sarha sha'ana musaya nan ko ina ne sauran kadani karatun ne kwamgaba kwamba ya shi ginna wannan ku da mun abin nan kan ba ne ni zan saya na ko ba ku saya ba ni na saya na fito ba ku zo ba ba ni wannan na fito ba ku zo ba yanzu kun sha kun sha shayin ku kun da kwai ku zo kuna kuna ci a ci gaba da yi abinda muka yi dai dalilai ya fi mana iyayen mu kuma laifi kansu abinda Allah ya sa abinda kanta mu yi aiki da shi Allah ya kiyaye mu da soyayya zuciya Allah ya sa mu yi aiki da shi